0806709999 WhatsApp. Walaikum salam. Uh-oh, Hajjaj. Yau ta kwanta kenan. Wallahi. To, some dawo the Oh, kin ga. Mata ke dama kato sai hagu. To shi kenan. Kan ci, Malak, ya za ka biyo min ban gane ba ke wani da oh me kake yi haka ne a'a me haka shikenan gurin wace ka dige haka wani mahaukaci mahaukaci gurin biyan bukatar mu dokto yaushe kin yi aure an buzo aina ya aure na dan jima da yin aure Allah sarki to ban da binki ba gama lalle ba kuma kin san lalle da ya rage <laughs> wallahi to ya zai dan buzo Allah ya kadarta haka ne kai zo na. to me yake faruwa na gan shi da kayan bacci ko abun ba shi a da lafi min shi da daga ke ko da iska ke ka kare dai irin irin masu su harkar babu na din nan me yasa kake min haka ne wai to mutum me yasa kake min haka ne kai ka kawo ko kuni na kawo ka ba na san irin wannan namiji dinga taba ni kai na turun uwa dan bozo na yawo na fi kai iskanci a garin mu billahi lazi ba iya ba iya fada da ni ko me haka menene haka kin ne kuma ne me kake cewa mahaukaci to ne ya guri dan buzo ne mahaukaci a Hausa a'a ba ba ba haka yake nufi ba dan buzo kana ji na dan buzo eh, mai gidana ne na aure da shi aure eh, jiya yadda muka ga rana haka muka ga dare ka ga shigar nan tashi a haka muka kwanito a haka muka fito yanzu ba ka koma dan Yan shi ne, an shi ne matsalar. Ki je ki auri dan labjari ya zo ya kansa komai. Kuma ke da ganin ki ai kamata yake a samu wanda ya yi uku na. Shi ne aiki zai yi kyau. Amma kalli wannan ɗan iska. Kalle shi fa ki gani. To kalle da ɗan buzu. Ɗan buzu ke kowane ne. Ya eh, to shi kenan na shiru. Buzu yanzu abin da nake so ɗan buzu. me kake cewa ba komai ni bace komai wallahi zan sabar maka mai gida to ki haƙuri buzu yanzu abin da nake so eh so nake dan buzu ko na ruwa ne da na gari a hada masa dan buzu wannan irin su ba su amma magani saboda yare na ni ni kuma na tashi mai mugunta billahi lazi sai an hada mai wanda iya shan shayi abin zai faɗi kasa tarar billahi lazi sai dai amma saga a mayar da yi mai dan kwali billahi da sai a mayar da kai talatuwa kada ka koma talatuwa ai tun da rike nan me yasa kake man haka dalilin da shi ba dai mugunta bane zai ga buzu mugunta kai ya hakuri dan buzu ba dan shi ba kai dan dan Allah Allah Allah yanzu na yayyafa mai magani abun haduwa kai kasazi ta ya hakuri dan buzu ka ga mana mugunta dan ka yi hakuri bannu da shi ka yi dan bannu da shi ka yi ƙara jin bakin ka a nan gurin ƙara jin bakin ka a gurin nan har dai so na saba maka dai kin kai to to ai dai ko gudu dai kai to eh, to idan na ƙara jin bakin ka a gurin nan wallahi zai kan ba wallahi ba komai yadda kawai kike kyautata min kafin ki aure abin da zan duba kenan kawai in yi ki gaskiya ne bozo to abin da nake so da ke wannan sai an ba da kuɗi da yawa saboda shi kin ce abu baya aiki baya yi gaskiya yana minti iya nawa ke kamar yadda na gaya maka jiya yadda muka ga rana haka muka ga dare ko minti biyu babu ko minti ɗaya ma in na samu ai zan ji daɗi kai durin uwanka kai dan ubanka ba lafiya ka je ka auri wannan ai na ce mata dai to ni dai. to shi kai eh. abin da nake so da kai eh. kai biyayya a taimake ka mai da kai namiji ta nake biyayya amma ba kai ba wallahi idan kai ma har shi in ma ka masa mahaukaci ne shi mahaukaci ne zan kawo shi wajen wajen shi ai na gan shi ne shi ke nan dai haka ne hajjaju kina zuwa me yasa kake min haka ki in ban da abinci amarya ko in ji kai ne kun mai magani wanda yake mai hankali ka gani ka tawo kai ka ja bakin ka kamar shiru amma kya kani kamar kamar irin masu su dukan nan kai gurin nan idan aka zo biyayya ake yi amma sai ka dinga zuwa kana da daga bakin ka kana wani surutun banza da na hofi me surutu zai amfana maka da rashin kunya kake da lokaci guda ta kuma mu wando anya wannan mutumin ba Jojo mm, dan buzu yau zan yi aikin da na dade ban yi ba wanne ne shi aikin kaka da kakanni mm-hmm, dan buzu kuma wallahi anan magani zai fara aiki to shikenan saboda mu an san mu da taimako gaskiya ne shi sa Allah yake ba mu abubuwa iri-iri gaskiya ne ai ko ni zan faɗa wani wannan mutumi da kike ganin shi ya je ya taba lalata da wata mata aure ƙarya kake wallahi ƙarya kake kai ne kai lalata da wata sai ya kaji me da ka sa ki gani bara nuna miki wani abu ina so abin da ya faru sha uku ga wata za ki gani a ciki kalli kaki barin ki a gani ko ya a kiya hakuri dan Allah amma nan akar ku shi malam ne kai wallahi ba sai ka gani dai ko dan Allah ka yi hakuri wato da na shigo ne lokacin na sha maganin bacci ka sani wani lokaci ina dan taba hauka <laughs> wallahi tallahi ina dan taba hauka ta abin wasu yan mintuna ya hakuri rike nan hajjoji rike kasa to kin ga irin abubuwan da nake gaya miki ya je ya yi iskanci da mata aure ita kuma waccan sai ta yi ƙoƙari ta haɗa wani magani shine abu ya yi ƙasa dan buzu dan Allah ka yi haƙuri yanzu na yadda da ingancin ka wallahi da ban san wane ne kai ba ya za da kaji ya tona maka asiri ah, da kaji ya tona maka asiri kawo wannan ya maka da kai me ka taba ce mu ban taba komai wannan ta to kullum haka kake gaya mun kullum haka kake gaya mun cewa nake ka tsare mutuncin ka mai gida ka tsare mutuncin ka yadda nake son ka ina budurwa haka na tsare maka mutunci na haka ne wallahi tausayi aka samu lokacin tsotsi ya ka samu kamar ya tsotsayi ah, son zuciya ka ne son zuciya shi ya kai ka ga wannan magani na shi yawwa to to abin da zai faru ya riga ya faru zan gyara shi kuma yanzu za ki ga ya fara aiki kuma idan kin sha shayi da zan baki da kun je gida za ku iya samun karuwa rike kusa da kai ma rike kusa kana so ka ga kauri kamar su na ko eh, eh. to ka shirya fa yaya kaji inna lillahi wa inna ilaihi eh, ya fara aiki Allah na ji wando na ya dau nauyi <laughs> to hajjaji godiya nake dan sauri ku je gida to dan buzu godiya nake kuma aiki ya gama to dan buzu sai sati a miki aiki to godiya nake dan buzu yawa in ba kai dan buzu babu gari to mu je mai gida dan buzu da ka ba zan iya zuwa gida ba Zan banka, nan za ka yi min skito. Billahi na cin banka wallahi. ba ɗan ɗan ɗan yake da mu